الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa wannan wuri mai albarka rana irin ta yau lahadi goma ga watan jimada saniya ta shekara 1434 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina daidai da 21 ga watan hudu ta shekara dubu biyu da goma sha uku miladiya muna cikin littafin na umdatul ahkam muna babi da yake bayani akan al'aiman wato rantsuwa rantse-rantse ko kuma a hadisinmu na farko a wannan babi shine hadisi na ɗari uku. da hamsin da takwas hadisin abi huraira radiyallahu anhu hadisin na abi huraira radiyallahu anhu shine na 400 hadisi thamin wal khamsuna ba'da 300 an abi huraira radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته wannan hadisi daga abu hurairata radiyallahu anhu ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗi kana sulaiman ibn dawuda sulaiman dan dawuda annabi ne kuma dan annabi wanda allah ya bashi mulki da kuma annabci da kuma dukiya daga cikin Allah ya ce ya ba annabi Sulaiman abinda bai ba kowa ba daga cikin mutane don rabbi ربك قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب الله التي فسخرنا له الريح تجري بأمره بأمرنا رخاء رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الاسفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب الله يا باشي ملكي كما يا باشي دوكيا kuma ya bashi annabci shi yasa da Allah ya haɗa masa waɗannan abubuwa babu wani mutum da Allah ya ba shi iko da mulki irin na Sulaiman shi yasa annabi wata rana da ya kama shaitan yana so ya ɗaure shi a gan shi da safe sai shi annabi Sulaiman ya riga ya yi addu'a Allah ya bashi mulkin da bai ba kowa ba to saboda wannan alkawarin da Allah ya masa Sulaiman shi yasa ba zai ɗaure shaidan ba har yaran madina su zo su yi wasa da shi gobe da safe ba haka ba da ya yi masa hakari amma tunanin addu'an annabi suleiman allah kuma ya karba sai ya kyale shi saboda shi suleiman duka halittu da ke bayan ƙasa suna ƙarƙashin kulawansa suna da ƙarƙashin ikonsa kuma yana magana da su ya aike su je su kawo sakonni da yawa aljanu gaba ɗaya da mutane iska ma a ƙarshe ita ce take ɗaukansa duk inda zai je tafiyansa na awa biyu ne tafiyar wata ɗaya inda zai yi tafiya awa ɗaya zuwa biyu don Allah ya hore masa iska rawahuwa shaharun wa guduha shahar tafiyanta kawai da safe wata tafiyan wata ne in za ka yi tafiya normal tafiya da yamma tafiyanta haka wata ne to Allah kuma ya hore masa aljanu idan yana so a tono masa lu'ulu ko marjan ko mai a cikin ruwa kawai zai ce aljanu ku zo ku yi aiki har a lokacin da ya mutu ma aljanu suna kan aiki ya sa su aiki yana gadin su suna ta yi ba sun ya mutu ba ma don falamma kharra tabayyanat aljinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fi azabin azim suke faɗi don Allah ke faɗi ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata ya jingina da sanda yana gadin aljanu suna ta aiki ba sai ya mutu ba sai lokacin da gara suka shinye sandan ya faɗi kawai suka ga ya mutu ce ce dama ya mutu muna ta wannan aiki ya daɗe da mutuwa to Allah ya bashi wannan mulki daga cikin abin da Allah ya bashi a lokacin da huda huda ya tara dabbobi gaba ɗaya sai ya gano ba alhuda huda cikin dabbobin da Allah ya hore masa gaba ɗaya sai ce me ya same ni bana ganin huda huda shine can ce to huda hudan in ta dawo kuwa in ba ta bashi dalilin da ya sa ta tafi ta bari ta bar inda ake tare da dabbobi ba to zai mata azaba mai tsanani ko kuma ya yanka ta ba da dadewa ba sai ga huda huda ta zo su ce ai ta je wani gari da ake kira saba ƙasa ne mai zaman kansa da ta je wurin ga abin da ta gano ta gano wasu wata mata wasu mutane wanda matan nan Allah ya ba ta mulki ya ba ta kuma dukiya ya ba ta rundunoni amma matsalarsu shi ne. yasjuduna shamsa suna sujjada ma rana ba Allah suke bauta ba kaga dabba ita kanta ta sun cewa bautan Allah shine daidai da ta je abin da ta gano duk wannan mulkin da kuma ba shine damuwa kawai sujjadan da ake ma rana ba Allah ba sai zo ya gaya ma a shi alhuda ta zo ta gaya ma Sulaiman gafa na gano wasu mutane a can garin Saba'a amma mutanen Allah ya ba nan matan mulki sai dai suna ma rana sujjada maimakon Allah sai Suleiman ya tura mutane sai a je a tabbatar da hakan sai ce to su bari rubuta leta ya ba alhuda-huda din ta kai mata shine innahu min Suleiman innahu bismillahir rahmanir rahim wa Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin ce rubuta ma wannan matan din ce maza maza ku tattaro ku zo ku same ni anan matan da yake an ce tana da hikima tana da ilimi da ta ga wannan letan ta ga mai irin wannan letan ba garamin mutum bane da zai tunkari irin mulkinta da wannan umarni kawai sai ta tara mutanen majalisa ce to faga wata leta ya zo mun daga Suleiman, kuma farkonta da sunan Allah aka buɗe ta me kuke gani ku bani shawara kuma ga abin da yake faɗi su majalisa suka ce mu dai kai kin sani masu ƙarfi ne kuma masu makamai ne kuli ba'asin shadidin ce al'amari a wurin ki ga abin da zaki umurce mu kawai mu yi sai ta tsaya ta ce gaya musu fa amma fa mai irin wannan abu magarin mutum ba kuma in ya shigo zo ya ce zai yaƙe mu to ba zai iya raga mana komi ba shikenan Suleiman sai ya tara jama'ansa shikenan cewa zai zo mun daga gadon wannan matan kafin ma a ce mata ta zo tukuna aka je aka kira aka neme ta aka ce sulaimani ce yana neman ta ta zo to sai dai ta yi wannan tawazu din ba ta bi a umarnin mutanenta ba ta taso ta zo kafin ta zo sulaiman ya tura a zo daga gadon ta ma a kawo a gabansa don ta zo ka ta ga iko irin na annabin allah wani mutum wa kala ifritun min aljinni ana atika bihi qabla an taqumu min maqalu wani mutum ifrit daga cikin aljannu sai ce ni da Sulaiman cewa zai zo mun da gadon sai ce zan zo maka da gadon kafin ka tashi daga majalisi kaman zama yake na awa daya da safe kafin a watse shi kafin ka tashi daga nan inda kake zan zo maka da ta. tafiya ne mai nisa tsakanin kasa da kasa ba a san ma da su a duniya ba tukuna sai da wannan huda huda shine wa qala allazi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk wani da Allah ya ba ilimi na littafi ba mala'ika ba su ce ni zan zo maka da gadonta kafin ka ƙyafta idon ma ƙyaftawa ido kawai kafin ka daga idon ka ka rufe zan zo maka da wannan gadon kawai sai kafin ya ƙyafta ido sai ga gadon kawai a gabansa فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر am أكفر ce wannan falala ne bai tuna da mulkinsa ko da iko ko da yana su ce wannan daga falalan Allah ne Allah yana gwada ni in gani ko zan gode masa ko kuma zan kafirce ni'iman da yi mu abubakar kuma a tafsirin sa na wannan aya Allah shi kansa ce mutumin da Allah ya ba ilimi na littafi shine wani mutum ne wanda ya san ismullahi al-a'zam wanda idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ata ya san sunan Allah mai girma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi idan aka roƙi Allah da wannan sunan zai karba idan aka masa addu'a aka a neme shi da wani abu a da wannan sunan zai bayar sai ce wannan mutumin ya san wannan shine ilmi da yake da shi na alkitab ne sai ya kawo ce to ya san ismullahi al'azam sai ce wannan ismullahi al'azam da mutumin yayi amfani da shi shine ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram shine yi amfani da shi kaga mutumin da yake da ilimi ya fi aljanu a kan kuma don aljanu yana maganan awa ɗaya ne zuwa awa biyu amma shi da yake da yana da ilimi na Allah na sunan Allah din kyaftawan ido bai kai sekon biyu ba ko kawai ka kyafta idon ka sai ga kuma gadon to shine abubakar gumi a tafsirin sa na wannan Allah ya sanar da wannan mutum sunayensa masu girma sune ya hayyu Ya ƙayyum ya zal Jalal al-Ikram a tafsir su raitu Namri and Jisai, abokan Mamudu, Gumi, Allah, Jikansa, abin da ya fara kenan. Ceto, wannan mutumin abin da ya sani kenan. A malamai suna faɗi a cikin sunayen Allah gabaɗayansu, sunayen kosifofi na sunayen Allah sun kasu kashi biyu. Akwai sunayen sifofi da ake kiransu ba'a tiya, akwai kuma fi'a To duk wata sifa da tana gargashin alhayu. duk wata sifa kuma fi'iliya tana gargashin alƙayyu to a sifofi na Allah waɗannan su ne jagorori don alhayyu alƙayyu so waɗannan su ne sunaye da suka fi girma don annabi ma ya ji wani yana roƙon Allah da waɗannan sunaye a bayansu sai ce waye yayi wannan addu'a ce ni ne shi to ka roƙi Allah da sunayensa ko da sunansa wanda yake mai girma wanda in aka roƙi Allah da wannan sunan zai amsa ka roƙe shi da wannan sunan zai cikin kalmomin da ya amfani da shi akwai alhayyu da kuma alqayyum shine malaman tauhidi suke faɗi wannan sunan sunayen ismullahi al'azam da annabi ya faɗa wanda idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila a'ata aka roƙe shi zai karɓa naka kuma ma addu'a zai karɓi wannan addu'a. zai bayar abin da aka roƙa da sunan kuma zai addu'a da aka yi da wannan sunan to shi annabi Sulaiman daga cikin abin da Allah Allah ya baci wannan mulki to da wannan mulki ga mulki ga dukiya ga annabci ita matan da ta zo an kawo gado kafin ta iso sai ta samu gado sai ake tambayan ta haka za arshu aka aka yi mata tambayan wannan haka ne gadon kiki ta kalla ta kalla sai ce ka annahu hu kaman na yadda ta yi amfani yadda tambayan da aka mata aka ta taba da amsa da an ce haza arshi da ka ce na'am haza arshi amma yanayin tambayan haka gadon ki yake sai ce eh ka kaman gado gado ne to da aka ce ta shiga fada na annabi Sulaiman an shimfida kawarir irin duwatsu din na wanda in baka dauka sai ka dauka ba ruwa a ƙarƙashin su yana tafiya ba sun ba wanda bai sani ba zai dauka akwai wani abu a sama ya zai dauka ruwa ne ita da kanta da ta zo wurin sai ta zama ba ƙauya da aka ce ta shigo wajen Suleiman din sai ta fara nan na ɗaya borinta za ta shiga ruwa sai aka ce ai ba ruwa ba ne ki shiga kawai kawarir ne wanda aka shimfiɗa ta sa kafa ta ga haka ɗin ne ba ruwa ba ne sai take faɗi ta zalunci kanta nan take sai ce ta yi imani da Suleiman ta miƙa wuya zuwa ga Allah Shi ne ubangijin talikai sai aka nuna mata gafi wannan annabi ne ga mulki ga dukiya ga annabci me za ta yi da kafirci wanda babu imani tare da shi sai ta musulunta ta miƙa wuya ga Sulaiman to shi annabi Sulaiman ɗan annabi Dawud alaihi salam shi ma annabi Dawuda Allah ya bashi mulki shi kansa sai yake faɗi a wannan hadisi annabi yana nakalto daga abin da aka gaya masa Allah ne yake ba annabi labari abin da ya faru kafin shi zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma alqur'ani ya kissanta mana wannan kissa din walaqad fatanna ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد إنك أنت الوهاب فسخرنا riha tajri bi amrihi ruqan haythu asaba to wannan shine sai faɗa la'adu fannan lailata ala tis'ina imra'atan a daren nan sai na zagaye mata 90 bi ma'ana sai yayi jima'i da mata 90 min hunna kullum ra'atin duka kowace mace kuma min hunna daga cikinsu za ta haifi talidu gulaman za ta haifi ɗa namiji yuqatilu fi sabilillahi wanda zai yaƙi don ɗaukaka addinin Allah faƙila lahu sai aka gaya masa ƙul in sha Allah malaman tafsir suka mala'ika sai gaya masa ƙul in sha Allah bai faɗi in sha Allah din ba falam ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam don muna magana babu da yake magana ne akan rantsuwa ka faɗi abu ka ce in sha Allah ka ka istithna ko ka rantse ba za ka yi kafara ba saboda ka yi istithna'i insha Allah zan yi kaza sai baka yi shi ba Allah ne bai so ba insha Allah wallahi sai na zan yi kaza ba sai ka zo kai ka yi istithna'i din sa to sai bai fada ba fada fa bihinna dukkan su kuma sai ya zagaya akan wannan matan a dare daya din falam talid minhunna illa imra'atun ba wanda ta haihu a cikin su sai mace guda daya wahidatun ita ma nisfa insani rabin mutum ba mutum gaba daya ba qala sai annabi yake faɗi fa qala rasul law qala insha Allah da ya faɗa ya ce insha Allah lam yahna da ba zai yi kaffara ba kuma da ya samu wannan abin da yake nema wa kana dhalika darakan li hajati da ya faɗi insha Allah da ya samu bukatansa ta biya amma bai faɗi insha Allah ba a shine Allah yake faɗi wa laqad fatanna Sulaiman mun fitini annabi Sulaiman din wa alqaina ala kursiyihi jasadan sai muka muka jefar da jiki a kusa da kujeransa tun ma'ana banan take sai ya koma ga Allah ya gane kurinsa kaga yana daga cikin malamai suka ce mutumin nabin Allah ko waliyin Allah iya yi wani abu na kuskure nan take Allah yana nuna masa wannan abun kuskure ne sai ya gano ya kuskure nan take sai ya tuba zuwa ga Allah ba madaukakin sarki amma mu irin mu ba za ka gane ba ma kai kuskure ballantana saboda Allah ba zai nuna maka ba ballantana ka je ka tuba to mutum babban mutum wanda yake kusa da Allah da yayi wani abu wanda yake sabon Allah ne nan take Allah zai alatin dinsa wannan abun da kai fa sabo ne me zai yi daga nan nan da nan qala rabbi ighfirli ko kuma sai ya koma zuwa ga ubangijinsa nan take sai istidraki sai ya tuba yana tuba to darajarsa sai ya ƙara ɗaukaka don ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat sai Allah ya wannan mummunan sai ya mai da shi abu mai kyau sai darajar sai ya karu haka mutanen kirki suke in ka ga mutum yana yin laifi take Allah yana nuna masa wannan laifi ne to Allah yana so wannan mutum kuma yana kusa da Allah sosai an gane amma in mutum kaga yana yin laifi baya ganewa ma yana laifin ta yaya zai tuba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ce idan mutum yayi laifi sai ya tuna fa wannan abun laifi ne kuma laifi ya ma Allah sai tuna yana da shi Allah din mai gafarta zunubin ya nemi gafaran Allah to Allah zai share masa wannan laifin da yayi saboda take ya tuna ya san Allah ya hana kasawa ne irin na dan adam yake da shi sai yayi laifin sai ya tuna da Allah ya nemi gafara to Allah zai share masa wannan to amma mutum yayi abu bai ma sai yayi laifin ba ko kuma bai ma yadda wannan abun laifi bane to kaga wannan shine hatsari shi yasa sai malamai suka ce a al'ada ko kuma aiki na yau da kullum na annabawa ko na mutanen kirki yakan zama ibada kamar yadda ibada na mutane gafalallu yakan zama al'ada an gane mutum wani zai zo sallah sallansa kan al'ada ne kawai don ya tashi ya ga a gidansu ana sallah to yanayin yadda ya taso kawai ya samu ana yi haka zai zo ba abin da za ta ƙara mishi a wurin Allah ibadansa ta zama al'ada al'ada wani ta zama ibada saboda yanayin yadda yake a wurin Allah maɗaukakin sarki kaga nan aikin da yake yi a da yi ce zai yi nan a jima'i ne ce zai yi da matansa kaga zai biya sha'awansa su ma ya biya musu an gane ya katange zai katange kansa amma aikin kuma sai ya haɗa shi da me yasa zai yi wannan saboda eh, kishi ya samu ƴaƴa da za su yi yaƙi don ɗaukaka addinin Allah to wannan abun har ma ya mantar da shi faɗin insha Allah ina ga tun da aikin Allah za a yi ma ba sai ce insha Allah ba sai ka nuna masa wannan abun ma kansa laifi ne rashin faɗin insha Allah da bai yi ba sai Allah ya jarrabe shi take sai ya nuna masa nan take kuma sai gane yayi kuskure ko kalman da ke biyo gaba qala rabbi ghfirli tun da ya gano ya kuskure su ce rabbi ghfirli ya Allah ka gafarta mu wa habli kuma ka bani Mulka wani mulki layan bagi li ahadin min ba'di wanda baka ba kowa a baya na ba daga nan ne Allah sai bashi wa'annan abubuwa da muka ambata a baya daga nan fasakharna lahu riha tajri bi amri tunda ya gane ya yi kuskure kuma ya tuban ma Allah har ya nemi gafara Allah sai gafarta sai to Allah ka bani wani mulkin da ba za ka ba kowa ba Allah zai karbi abinsa sai bashi wa'annan mulki an gane to kenan mutum yayi laifi ya gano wannan abin da yake ne wannan hadisi ke nuni kenan har Allah ya sa ya gane da shi to Allah yana son wannan mutumin take kuma in ya tuba to Allah zai karɓi wannan tuban ya gafarta wannan zunubi ya ƙara daga darajarsa kamar yadda ta ƙara daraja daga darajar shi Sulaiman annabin Allah tunda da bai faɗi insha Allahu ba ya gano nan take sai ya koma ma Allah madaukakin sarki ya nemi gafara Allah sai gafarta mai to sai ba shi wasu abu maimako wannan abubuwan da ya risa din an gane sai aka hore mai dabbobi aljannu duk halittu har tururuwa yana jin maganganunsu ƙananan abubuwa da ido baya iya gani yana jin maganansu tsuntsaye duka suna ƙarƙashin control ɗinsa dabbobi gaba ɗaya aljanu gaba ɗaya in yana son ruwa a haƙa mai ruwa ba ma ruwa ruwa irin na bohol na can ƙarƙashin ƙasa sai nemo aljanu ga abin da nake so ku yi mu ruwa ƙarƙashin ƙasa nake so ba wannan na kusa kusa ba sai su yi ta yi haka to kaga wanda saboda irin wa'annan abubuwa da yayi a da ai da yayi ya gane kuma ya koma ga Allah Allah ɗauki sarki ya sake daga darajarsa in ka duba madarijus salike na ibn al-qayyim ya kawo irin wannan maganganu ce mutane sun kasu kashi kashi akwai wanda in yayi zunubi ya gane yayi zunubi ya tuba darajarsa zai ƙara dagawa saboda nan take ne ya gano yayi zunubin kuma ya tuban ma Allah to sai kankare wannan zunubin sai a mai da shi ma aiki mai kyawu kenan kaga darajarsa ya karu kenan a wurin Allah sai Allah ya ƙara soci saboda dama mutum ne ba masumi ba to ya saba ma ubangijinsa kuma sai ya gano nan take sai ya tuba to tunda haka ne Allah kuma yana farin ciki da mutumin da ya tuba tunda ya tuba daga wannan laifin shi kenan sai ya ƙara daga darajarsa nan take to sai ce eh, laifin mutum ordinary na yau da kullum ba ɗaya ba da mutumin da yake akwai wani laifi da wani zai yi ma laifin ma ba za a rubuta mai laifi ba saboda matsayinsa a wurin Allah maɗaukakin sarki an gane saboda yanayin yadda yake a wurin Allah ko kuma da ya yi rubuta da ya tuba sai a share wani kuwa sai ya yi ta tuba ɗaya biyu uku hudu biyar kafin saboda shi ma yanayinsa tsakaninsa da Allah maɗaukakin sarki kaga annabi Sulaiman kalma ya kawai ya fara rabbi firli ko sai ƙara wa habli daga nan kawai yana ce a gafarta mai sai shi da kuma ka ƙara mu wata baiwa wanda ba za ka ba kowa ba a bayan ƙasa an ba shi kuma nan take kuma abin da ya yi laifi saba ma Allah ne kamar da ya zai yi kaza bai faɗi insha Allah ba kawai kalman da ya manta yanzu mu abubuwa nawa muke cewa za mu yi ba za mu ce insha Allah ba waya ka taba alatin ɗinsa wani abun laifi ne har ma ya tuba eh kaga matsayin mu ba irin na annabi Sulaiman bane sai ka ga mutum ya aikata haramun bai ma sun ya aikata haramun ba ma yana tafiya abinsa kuma bai ma kula ba ma bai ma lura ba ma haramu ne ballantana sai ya tuba amma kaga faɗin insha Allah ne kawai da bai yi ba aka nuna masa saboda matsayinsa a wurin Allah ba a barin su da ɗan laifi ko kaɗan su yi minti biyar da shi annabi Musa lokacin da ya kai ma wani nuci yana gama da shi sai qala hadha min amali shaytan innahu aduwwun mudhillum mubin fastaghfara rabbahu faghfara la take mutum fa ya kashe ba tare da Allah ya umurce shi ba sai ce wannan aikin shedan ne shedan maki ne kuma mai mabayyanin maki ga mutum nan take sai nemi Allah gafara mai Allah yake faghfara la sai Allah ya gafarta masa annabi adamu haka wa asa adamu rabbu rabbuhu fagawa ko nan take sun mataba alaihi ko sai ya tuba ma Allah Allah sai karbi tubansa don ƙala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin fataba alayhi nan take Allah sai ya faɗa a ayar ce ya karɓi tubansa nan take bai ƙara wasu mintoci da wannan laifin saboda matsayinsu a wurin Allah maɗauki sarki suna yi to in ka ga kenan mutum yana ta yin laifi bai ma gane ya laifi akwai hatsari kenan ko ko kuma yana yin laifi abubuwansa kullum suna tafiya daidai akwai hatsari kenan masoyin Allah yana yin laifi Allah zai nuna masa wannan sai jarrabe shi da wani abu sai ya tuna ab laifin da nayi ne fakira sai ya zauna ya tuba to masoyin Allah kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum Allah ya so mutane sai ya jarrabe su to akan laifukan su kenan daga nan sai su tuba shikenan sai ya zama ba su da laifi tsakanin su da Allah madaukakin sarki saboda tun tuba daga wannan laifin daga jarraban da Allah ya musu sun gano to sun tuba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi annabi dawuda in sha annabi sulaiman law qala in sha allahu da ya faɗi wannan kalma lam yahnaf da ba zai yi wannan kafara ba kuma da wannan abun bai samu ba da wa kana zalika darakan lihajati da shine abin da zai sa ya samu wannan bukata tashi don shi hamasa ne ta kai shi wannan magana tana sa ya samu ‘ya'ya masu yawa da za su hau dawaki su je su yi jihadi don ɗaukar kalman Allah to wannan abun shi ya sashi kawai ya faɗi wannan kalman ce a daren nan sai na zagaye mata su sayi kuma dukkan su za su haifi ‘ya'ya mazaje wanda za su yi jihadi don ɗaukar addinin Allah to sai bai faɗi insha Allah ba to sai kuma bai samu bukatansa ba amma in irin mu da ni da kai muka faɗi haka za Allah zai yaba bukatun mu ko mu faɗi insha Allah mu samu ko sai ya rage mana zunubin da muka yi ba mu faɗi insha Allah mu je mu tarar da shi a wurin Allah saboda matsayin mu ba irin na annabi Sulaiman ba matsayin mu da irin na waliyan Allah ba da yayi laifi nan take za a nuna mai laifi ne duk ya tuba ya zama ba wani abu ya tafi wurin Allah ba wani abu tsakaninsa shine ma'anan waliyin Allah kenan da ya roƙi Allah to Allah zai bashi saboda babu wani laifi tsakaninsa da Allah shi yasa idan mutum akwai zunubi da ke tsakanin shi da Allah zai iya ta Allah Allah ba zai karba ba maimakon Allah ya karba sai dinga kankare zunubansa kaman haka abin yake abubuwa ne ɗaya kan wani ɗaya kan ɗaya kana so ka ɗauko na ƙasa sai ka ɗaga na sama na biye da shi kafin ka ɗauko abin da kake so ka ɗauka haka zunubi ke tsakanin mutum da addu'o'in da yake yi don ka roƙi Allah ya baka abu wannan addu'an da kai ibada ne kai ibada kuma ba ta tafiya haka kawai ba akwai lada ko to idan kai waliyin Allah ne ba ka da wani laifi tsakaninka da Allah kalma ɗaya za ka yi amfani da ita Allah ya baka abin da kake so kalma ɗaya za ka yi amfani da ita Allah ya yi maka amma kai laifi tsakaninka da Allah maimakon a karɓi wannan buƙatan addu'an da kai a bakka da laifin gobe a kama ka da shi Allah bai haka in ka yi addu'a sai kankare laifin wannan addu'a yanzu har yanzu zai bukatan kana nan in ka sake addu'a in aka wani laifi sai ya sake share maka shi in ka sake addu'a haka har ka kai ga bukatan ka in baka sake yin wani laifi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wala ولا يزال عبدي ilayya bin بالنوافل hatta أحبه فإذا أحببته منين كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها ويده الذي يبطش بها ورجله الذي التي يمشي بها تعالش ولا إن سألني تاغني أبنى كيسا في الدوكينا إن باوا يا زمهاتا الله سيدة يرنسوا ولا إن سألني والله يروقين لأوطينه زنباشي ولئن استعاذني إياني مصريدني لو إذنه والله زنصريشي to annabawa haka suke a wurin Allah kalma ɗaya suke yi Allah ya karba annabi nuhu haka kalma ɗaya yayi rabbi la tadhar ala rabb min al kafirin dayyaran innaka in tadharhu yudillu ibadaka wa la illa fajiran kaffara shikenan Allah shi to je kai aikata kawai kai samu kole kole kai inda zaka zira tunda ka roƙi a halakar da su to ga hanyar da zan bin in halakar da su kai kuma ga yadda zaka yi ka tsira kalmar da amfani da ita kawai kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin huduba wani bawan Allah ya kigo ya ce ya rasulullah fari ya yi yawa mutane suna mutuwa dabbobi suna mutuwa hanyoyi sun yanke ba zirga-zirga saboda babu ruwa ka roƙi Allah ya saukar mana da ruwa a nan cikin mimbarin azan ya yanke hudu ba ya daga hannunsa Allahumma gitna Allahumma agithna marwaitin hadisi ce kowanne mu a ranar ya fita masallaci ya koma gidansa a jige kafin mu gama kafin annabi sauka hannunsa kawai sai muka ga babu rana sai giragizai sai aka fara ruwa da aka fara shi ba a yanke shi ba har sati mai zuwa juma'a sai mutumin ya sake dawowa kuma ce yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa yayi yawa ka roki Allah ya sauƙaƙe mana annabi kuma ya ɗaga hannunsa ya Allah hawalaina la alaina yanzu alhamdulillah mun gode ya Allah ka kai can gindin itatuwa da kori ka abin nan mun gode ruwa ya ishe mu mai albarka mun gode je jabir na garshe roto hadisi ce dama ba ma gani akwai jabal da ake kira jabalu sala shine a nan masajidu sab'a wannan dutsen da ke wurin ce ba ma gani shi sai ga dutsen yanzu kuma ya bayyana rana ranar mun tafi gida a cikin rana kwana bakwai takwas kenan ana ta ruwa a kalma ɗaya annabi ya amfani da ita saboda ya kai matuƙa na muhusini ya kai matuƙa a wurin Allah maɗaukin sarki bai da wani laifi tsakaninsa da Allah Allah kuma ce in baka da laifi tsakaninka da shi in karo zai karɓa maka in kaga bai karɓa maka ba ka gode ma Allah da ya baka dama ma karo roƙe wani zunubi ne aka share maka shi sai ka sake gobe an gane in ba aka karba ba ka sake gode masa ya sake baka dama akwai sora sai ka sake haka haka har ka kai ga bukatunka wannan shine abin da wannan hadisi ke nuna mana kenan a maganan bayin Allah idan suka yi abu take Allah yake nuna musu abu kuma su kansu Allah yana nuna musu suka yi laifi tsakaninsu da Allah amma ba sa dogewa a wannan laifi saboda Allah zai nuna musu saboda matsayin sunan take a wurin Allah madauki sarki to duk wanda ya zama haka aka zai zama da ya laifi dan karan shikenan shi za mutumin nan da ake kira Jurai din nan da wani yayi ma uwarsa laifi take Allah ya nuna masa ko wanda aka ce yayi zina har ka zo aka kona masa abun nan saboda ya tuba akan laifin da yi saboda bawan Allah ne ra'ib ne an gane to wannan shine abin da hadisi ke nuna mana hadisi mu na gaba an Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال قال رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطئ بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية آه وانا حديثي تك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شيء النبي صلى الله عليه وسلم يكي فدي من هلف على يمين صبر دون يرنسوا أكوتا رنسوا تقريا تفاجرشي كما ياسون أبو قريا نيكي يرنسي دقنقنق yaqtati'u biha mala mri'in muslimin don kawai ya samu ya samu dukiyan wani musulmi don ya ci haƙƙi wani musulmi ya rantse huwa fiha fajirun kuma da gangan yayi wannan rantsuwan sa'annan kuma akan ƙarya shine ma'anan fajirun an laqiya Allah wa huwa alaihi ghadabanu zai haɗu da Allah a ranar kiyama Allah yana fushi da shi kaga duk Allah yake fushi da shi kenan ba magana rahaman Allah a tare da shi to kaga wannan hadisi shi ma abin da yake nuni daga nan sai wannan aya ta sauka innal ladhina yashtaruna bi ahadillahi wa aymanihim lalle masu sayan duniya kuɗi ‘yan kaɗan da rantsuwa su rantsaye da sunan Allah maɗaukakin sarki ba su damu ba wai don za su samu dukiya kawai to waɗannan su sani ba su da rabo a lahira shine abin da aya take magana kenan wannan hadisi yana nuna kenan mutum bai kamata yi wasa da sunan Allah ba ko ya rantse da Allah ba akan ƙarya don samun wata dukiya wanda ya sani zai iya samu iya yi wannan rantsuwa sannan wanda ya haka din Allah zai haɗu da Allah a ranar kiyama Allah yana fushi da shi wanda kuma Allah ya fushi da shi ba maganar rahama a tare da shi sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana kenan akwai tabbatar da sifa na fushi a wurin Allah madaukakin sarki ka'ida magana ne na tauhidi tunda annabi ya fara kuma to Allah kenan yana fushi da wasu mutane shine ghairil maghdubi alaihim wala dhalin ayawa a qur'ani sai ce ulaika ghadiba Allahu alaihim wannan Allah yayi fushi da su to kaga Allah kenan yana fushi da mutanen da suka saba masa da gangan to ranar kiyama za su haɗu da Allah ko kai a ce wani babban mutum yana fushi da kai ai mutum za a ce ya shiga uku ballantana Allah a ranar kiyama wanda shi kaɗai ake neman rahamansa kuma yana fushi da mutum za a ga mafi yawa laifukan da ake magana Allah yana fushi da su manya manyan laifuka ne wanda ake kiran su manya daga cikin alkaba'ir din to kaga kenan rantsuwa akan ƙarya don cin dukiyar wani mutum ko haƙƙi wani mutum to haramun ne ba kuma kabira ne daga cikin manya manyan laifuka ba a gafarta sai da tuba ta gaske don kaga nan annabi sallallahu alaihi bai ce ba sai in ya tuba bai yi ma maganar tuba ba a nan a hadisi amma dai malamai sun ce in ya tuba shi ke amma nan yana nuna hadisi in dai da gangaye don ya karɓe dukiyar wani musulmi ya yi rantsuwa to ba makawa sai Allah ya yi wuce da shi abinda hadisi ke nuni kenan a zahirin hadisi ko haka ne to kaga kenan akwai hatsari a abu amma malamai suka ce in har ya gano kuren sai ya tuba tuba ta gaske ya mai da haƙƙi to Allah zai iya yafe masa amma in bai maida ba to zai iya haɗuwa da Allah a ranar kiyama din kuma Allah yana mushi da jido yana daga cikin abin da Allah bai gafarta ma wani haƙƙin wani na mutum shi yasa laifi tsakanin mutum da Allah akwai sauki saboda lokacin da kai niyya zaka ka tuba ka tuba tsakaninka da Allah da gaske Allah zai yafe domin akwai haƙƙi wani fa to sai mai da wannan haƙƙi don daga cikin shurut na tuba ɗin mai da haƙƙi ga mai haƙƙi idan akwai haƙƙin mutum in ba haka ba Allah ba zai yafe ba hadisi Abu Huraira wanda ke cikin Muslim ke tabbatar da haka da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake taimaya su atadaruna manil muflis kun so wanda yake hasararre tababbe wanda bai da komi fallasacce sai suka ce su a wurin su wanda bai da dukiya wanda bai da dinari ko kobo ɗaya kawai shine ne haka sanar ce ba wannan ba mutumin da zai zo a lahira ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka ya yi sadaka ya yi hajji duk wani aikin alheri ya yi za a ɗauko lada waɗannan ayyukan a bashi zai miƙe kawai wuce aljanna sai mutane su biyo baya su ai akwai mu a kansa annabi shi ya ci dukiya wani ya zubar da jinin wani ya ci mutuncin wani ya kashe wani iri waɗannan abubuwa nan sai su yi layi a ɗauko sallah a ba wannan a ɗauko duk ayyukan alhairin da ya yi sai a dinga biyan mutane da su don shi ne annabi ce mutum ya yi ƙoƙari ya kubuta daga haƙƙi kafin a je ranar da babu dinari babu azurfa ayyuka nagari ne ko munana ko da ayyukan nagari a ɗauka a ba wani ko munana ayyukan wani a ɗauko a lafta maka annabi ce idan waɗannan ayyukansa suka kare ba a gama biyan su ba sai dauko zunubansu sai a lafta masa sai a ture shi wuta so kuma ce ku kara gaba ku je aljanna ce wannan shine almuflis fi ummati to kaga kenan inda ana yafi haƙƙi irin wannan mutum ba za a yi mishi komai saboda duk wani aikin alheri yana da shi an ba shi ladan kawai ya guce aljanna amma akwai haƙƙin mutane akan wannan malam suka ce haƙƙin wani Allah bai yafewa sai an biya shi yasa ake neman a biya din a yafe kafin a tafi ran da babu dinari babu azufa aiki nagari ko mummunan aiki shi yasa ko kafiri mutum ci haƙƙinsa a can inda yake karkashin wuta zai ce za ka kai masa tunda kai ne ka je ka ɗauko ba zai ce a ce ya fito wai same ka aljanna saboda shi ba zai shiga aljanna ba to za ka kai mishi a can kai masa wannan shine wannan laifin da mutum ya an hana shi dukiyar wani sai a kona shi kafin ya kai masa kila yana darkul asfal minan nari sai ce sai ya wuce su Amana da fir'auna je ya samu shi ta in zai za su fir'an su ba mu yadda ba ba ta nan ba zai rika <laughs> ne wata hanya <laughs> to kaga abun akwai hatsari sosai ko dukiya da ba musulmi ba mutum kada yadda ka same shi da haƙƙin wani mutum in ba tare da san ransa ba to wannan abin da wannan hadisi ke nuna mana kenan cin dukiyar mutane da ƙarya da rantsuwa haramun ne kuma babban laifi ne wanda Allah ba zai iya yafe shi ba sai an yi tuba na gaske a hadisin mu na gaba a wannan babi shi ma kaman wancan din hadisai ne guda biyu masu kama da juna an ash'as bin qais shi ash'as bin bin qais sunansa ash'as bin qais bin ma'ad yaqrib al-kindi abu muhammad ya rasu a shekara ta 40 yana da shekara 63 a bayan jira na muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta arba'in ya rasu kenan bayan annabi ya yi shekara nawa kenan talatin ko bayan hijira ko bayan rasu annabi kai shekara talatin kenan tunda annabi ya rasu hijira tana shekara goma shi kuma ya yi shekara ta arba'in yake faɗi kana baini wa baina rajulin kusumatun fi bi'ri ce tsakanina da wani mutum akwai rigima tsakanina da shi akan wata rijiya samna ila rasulillah sai muka kai gaban annabi sallallahu alaihi wasallama husuman mu har ta kai mu gaban annabi muka je ya warware mana faƙala rasulullah sai annabi ke gaya mana ni da na ce kila rijiyan tawa ne sai annabi ce shahida ka au yaminu ce ka kawo shaida cewa wannan rijiyan taka ce ko kuma shi ya rinzi cewa tashi ce shine hadisi albayyinatu alal mudda'i ko wal yaminu alaman ankara albayyinatu shaidu akan wanda ya da'awa wannan fensil nawa ne malam su ce a'a ba nawa ba ne nashi ne to yana hannuna ni ne almudda'i yanzu ni zan kawo shaida murtala sai mun shaida na nawa ne in ba da shaida sai ce to kai mun san yanzu karen sai naka ne sai ya rantsuwa kenan sai ya tafi da kayansa in ba ni da shaida sai in ya kasa rantsuwa to sai dawo da rantsuwa kai ni ma yanzu Tun da shi yanzu bai rantse ba an ba shi dama ni na wan kawo shaidu in ba ni da shaidu sai ce to shi To in bai rantse ba to ni daga nan sai in ka dawo mun da rantsuwa ko da na je ya yi mun kaza ina bin sa dubu biyu sai ce mun to kawo shaida ina bin sa dubu biyu in ban kawo shaida ba shi kuma ce ba na bin sai ce to ba kai kuma ka rintse baya bin ka dubu biyu iya kasa rintsuwa sai ya sake dawo da rintsuwan kaina yanzu ni in rintsuwa akwai dubu biyu na a kansa in karbi kayana in na rintse shi kenan sai in karbi kayana daga baya ko da a rintse ba za a yadda ba shi da lokacin da aka ba shi dama ya kubutar da kansa yaƙi ya nuna kenan akwai wani abu to ne ma'ana wannan hadisi sai annabi ke gaya masa shahidaka auyaminu yaminu shaidunka da za tabbatar da wannan naka ne ko kuma rantsuwansa in baka da shaidu sai mutumi yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya halifu wala yubali wannan mutumi ai zai iya rantsuwa bai damu ba ya rasulullah kamar irin mutane ne kawai in dai kuɗi ne to shi kawai kai ko duniyan gaba ɗaya za a ɗora mai zai ɗauka shi gani in dai zai samu kuɗi ya sa aljihunsa ba abin da ya dame shi ko akwai mutanen da suke sun kware a wannan har yanzu an san su za su tsaya a wuraren da ake shari'u su shaida ake kiransu kuɗi ake ba su zo su ai filin nan na wani ne ko kaza ne a dan ba su wani abu akwai irin su akwai wani kuma iya karbi bashin ka to shi kenan fa sai dai ku je inda za ku je kawai shi duk zai ce bai baka bashi komai ba kuma ya san ya karba akwai irin su da yawa wanda su haƙƙi wani a wurin su ba damuwa bane abinda bai zo hannunsu ba kamar a misali da ba bai mana kwanaki ce wani yana zaune da wani wai ya bugo masa biya shi ba ce shi ya shehi ya gaya masa kada bai sake biyan bashi ya yi masa addu'a to kaga irin wannan mutum yanzu ya sa kai da shi dubu ɗari biyar fa ya karɓa na wani to shi kenan shi baya biyan bashi daga dubu ɗari biyar zuwa ƙasa baya biya shehi ya riga ya gaya masa ya daina ma biyan bashi ba ta lokaci to kaga wannan ya karba duk abin da zai yi kaga wannan zu irin rantsuwa zai yi zai iya yi to sai je dan bashi dubu ishirin ko dubu ɗari a cikin dubu ɗari biyar shi ya yi mai addu'a shi kenan shi jin kudin mutane rayar wannan akwai ya <laughs> tsarki a wannan to wannan kamar sai mutum yake gaya ma annabi ai zai yi rantsuwa bai damu ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya duk wanda ya rantsa ya kawo ta rantsuwa ta ƙarya don ya karɓe dukiyar wani ko don ya mallaki haƙƙin wani to zai haɗu da Allah Allah yana hushi da shi kamar wancan hadisi shine ma'anan hadisan guda biyu dukkansu suna nunawa rintsuwa da Allah kan ƙarya haramun ne babban laifi ne kuma musamman in har ya haɗu da haƙƙin mutum wani ya fi zama hatsari kuma to kuma yana da shin yaminul ghamus wanda kafara ba ta kankare wannan rantsuwa saboda yanzu ya sun ƙarya yake yi yayi ne kawai don ya karɓi haƙƙin wani to da wa waɗannan hadisan su ne suke nuna mana nau'i na uku na rantsuwa da muka yi bayanin su lagawul yamin da kuma a yaminu alghamus din shine wannan kenan da gangan ya san ƙarya yake yi wannan handset din ba nashi bane yace nashi ne shi kenan. to kaga wannan shine ba maganan kaffara a wannan to yi kaffaran mai ya san da gangan ƙarya yake ba nashi ba don ya karbi haɗu wani yayi mawa kaffaran? kaga bai ga girman Allah bane shi yasa ya rantsa da Allah hanin da Allah ya hana ka da ka kwashi dukiyar wani da gangan duka bai gansu ba to yanzu ya dawo shi zai kafara name eh inda ya san zai kafara ai da ba zai iya rantsuwa da Allah ba to sai shi kafaran ma baya so ya bacci da wannan laifin ya hadu da Allah madauki sarki tunda duniya yake so ko sai Allah ya bacci da wannan abun din shikenan wannan shine karshen a karatunmu ne ah, insha Allah